Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci 19,31,49 da kuma 60. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar BOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niya da ke birnin Kwanni. sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na intanet wato hausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkanku da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Yau Alhamis 28 ga watan Nuwamban 2019 Muhammad Hafiz Baballa tare da Murtala Faruku na muke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirinmu na karfe 6 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi biyar na safe kenan a Ghana wato karfe 12 dare a nan Washington DC da farko ga kanin labarai. wayannan mutane an tabbatar su ba boko ba. ba magana wani ko suna da wani shugaban amurka donald trump ya rattaba hannun amincewa da kudurorin doka biyu da ke goyon bayan masu zanga-zangar tabbatar da demokuraɗiyya a hong kong yawan waɗanda suka mutu sakamakon girgizar ƙasa mafi ƙarfi da ta faru a ƙasar albania a cikin fiye da shekaru talatin ya ƙaru zuwa aƙalla talatin ƙasar uganda ta gudanar da gasar sanya tufafi da sarauniyar kyau ga matasa masu cutar hiv da nufin kawar da kyama da bambancin da ake nunawa masu ɗauke da cutar tsakanin labaran kenan a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa rundunar sojojin Najeriya ta wanke wasu da ake zargi suna da alaka da kungiyar Boko Haram. To ko menene hujjar gwamnati na wanke su? Cewa a gyara kundin tsarin mulkin Najeriya domin wani mutum guda a cikin 'ya'yan Najeriya miliyan 200 babban kuskure ne. Kuma kiran babu gaskiya a ciki kira da irin na yaudara. To haka kuma za ku ji cewa wasu 'yan majalisar Najeriya sun fara mai da martani kan kiran da Charles Okoye yana so shugaba Muhammadu Buhari ya zarce. Sannan kuma muna tafa da shirin domin iyali wanda alheri Giras Abdu take gabatarwa amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum barkamu da safiya kuma ga labaran. shugaban amurka donald trump ya rattaba hannun amincewa da kudurorin doka biyu da ke goyon bayan masu zanga-zangar tabbatar da demokuraɗiyya a hong kong duk kuwa da kawancen kasuwanci da ke tsakaninsu da beijing majalisar dattawa da ta wakilai duk suka amince da kudurorin da kusan murya ɗaya makon da ya gabata ɗaya dokar ta yi tanadin cewa ma'aikatar harkokin wajen amurka ta tabbatar da kowace shekara china tana baiwa hong kong cikakken 'yancin cin gashin kai domin ba ta damar shata yanayin kasuwancin da ya dace da ita dokar ta kuma yi barazanar haɓaka takunkumi ga jami'an china da suka yi kunnen kashi doka ta biyu ta haramta fitar da hayaƙi mai sa hawaye da barkonon tsohuwa da albarusan roba da kuma ƙananan makamai zuwa ga 'yan sandan hong kong beijing ta yi barazanar ɗaukar matakan ramuwa muddin trump ya sanya hannu ga dokokin tana mai cewa amurka na yin shishigi a lamuran cikin gida na ƙasar ta china china ta yi gargadin cewa sakamakon hakan kuma ba zai haifar da ɗa mai ido ba yawan waɗanda suka mutu sakamakon girgizar ƙasa mafi muni da ta faru a ƙasar albania a cikin fiye da shekaru talatin ya ƙaru ya zuwa aƙalla talatin a yayin da ƙasar take zaman makoki na kwana ɗaya ministar tsaron ƙasar olta zacha ta karanta sunayen waɗanda lamarin ya rutsa da su muryar tana rawa daga cikin waɗanda suka mutu sun haɗa da ƙananan yara wato da suka haɗa da ƙananan yara akwai aƙalla mutane goma sha hudu a birnin dores da ke gabar teku sai kuma wasu akalla sha biyar a tumani da kuma akalla ɗaya a kurbin jami'ai sun ce adadin waɗanda suka mutu din na iya karuwa yayin da har yanzu ba a san inda wasu jama'a suke ba da dama an kuma kai wasu da dama da suka ji rauni a asibiti gwamnati ta kafa dokar ta ɓaci a yankunan da lamarin ya fi shafa a daidai sa'ad da ma'aikatan ceto ke ci gaba da aikin tono mutane daga baraguzai an kuma tura tawagogin ma'aikatan ceto da ƙwararru daga makwabtan ƙasashen kosovo da italiya da kuma girka kusan kashi ɗaya bisa uku na 'yan ƙasar uganda da ke ɗauke da cutar hiv suna a rukunin 'yan shekaru 15 zuwa 25 waɗanda ke cewa duk da yake ana samun ci gaba a rayuwarsu to amma har yanzu kyamar al'umma na ci gaba da kasancewa matsala a gare su domin faɗakar da jama'a akan haka kafin bikin ranar cutar kanjamau ta duniya a ranar 1 ga watan disamba kasar ta uganda ta gudanar da gasar sanya tufafi da sarauniyar kyau ga matasa masu cutar ta hiv da nufin kawar da kyama da bambancin da ake nunawa masu dauke da cutar ta hiv nicholas gaba jami'i ne a kungiyar da ke kula da matasa masu dauke da cutar HIV a Uganda. Idan kana dauke da cutar ana kallon ka ne tamkar gawa ce ke tafiya. kuma ko kuma a ce kai fasiki ne wannan ne muke so mu sauya domin tabbatar da cewa matasan da ke dauke da cutar mutane ne kamar kowa muna kuma son al'umma su karbe su kungiyar mai kula da matasa masu cutar hiv ta uganda ta ce kusan kashi shida bisa ɗari na jama'ar ƙasar suna dauke da cutar wanda shine adadi mafi girma a nahiyar afirka labaran na zuwa muku ne daga sashen hausa na muryar amurka a washington dc sudan ta bi sahun sauran duniya gangamin yaƙi da cin zarafin mata ƙoƙarin sudan ɗin a matakin ƙasa ya ƙunshi shigar masu fasaha da 'yan siyasa da kuma ƙungiyoyin farar hula wannan ne karon farko a cikin shekaru talatin da sudan ta shiga gangamin na kwanaki goma sha shida na ƙasa da ƙasa mai fafutukar kawar da musgunawa da cin zarafin mata wanda ma'aikatar jin daɗin jama'a da lamuran mata da yara ta shirya a wani taron manema labarai ministar jin daɗin jama'a lina alshek ta jinjina wa mata da suka shiga ake damawa da su a fafutukar sauyin siyasa a kasar ta sudan da kuma shirarruwan bunƙasa lamuran mata alshek ta ce gwamnati ta kaddamar da gangamin na kwanaki goma sha shida ne domin dakile musgunawa mata da ake yi ta ce a wannan shekara suna kudurin mai da himma da samar da kudade domin inganta kiwon lafiya tattalin arziki da yanayin zamantakewar mata da 'yan mata da kuma ƙananan yara a birane da ƙauyukan ƙasar. shekaru gwammai da aka samu na taɓarɓarewar tattalin arziki da yakin basasa ya raba mata da dama da muhallansu inda suka koma a sansanonin 'yan gudun hijira a yammaci da kuma gabashin sudan a ƙarshe kuma ga al'ada juma'ar da ta biyo bayan ranar cika ciki wato thanksgiving a turanci na ɗaya daga cikin ranakun da aka fi sayan kayayyaki a shekara juma'ar Gara garaɓasa da ake yi wa lakabi da black friday ana yi mata kallon somawar kakar sayayyar kirsimati lokacin da kuma manyan 'yan kasuwa na amurka suke samun babban kaso na ribar shekara shaguna da dama suna rage farashin kayayyaki matuƙa domin kiran masaya yayin da su kuma masayan kan yi sammakon shiga layi domin su sami gara basar kafin ƙurewar lokaci ina ganin wannan babbar dabara ce ta kasuwanci in ji james shiraga farfesan kasuwanci a jami'ar chicago a hakikance cewa kantin mesis shine na farko da ya tallata gara basa ga masaya na bikin cika ciki a lokacin faretin bikin cika ciki a new york a shekarar 1924 Murtala Faruku sanyin na kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Sai kuma rahotanninmu yayin da Najeriya ta himmatu wajen ganin ta kawo ƙarshen ƙungiyar Boko Haram rundunar sojan ƙasar ta Operation Lafiya Dole da take aikin wanzar da zaman lafiya a arewa maso gabashin kasar ta mika wasu mutane 983 ga gwamnan jihar borno farfesa babagana umara zulum da ta ce ta wanke su daga zargin da ake musu na kasancewa cikin 'yan ƙungiyar boko haram ko kuma magoya bayan ƙungiyar. ga rahoton da wakilin maharuna daudabi ya aiko mana daga maiduguri kwamandan rundunar sojan na operation lafiya dole major general olusegun adeniyi ne da ya mika waɗannan mutanen ga gwamnan jihar borno professor gana umar zulum wadda suka da maza 978 da kuma mata guda biyar da dukkan nusu ya sanye da fararen kaya Gaba barikin giwa da ke cikin garin maiduguri I want to reassure His Excellency and good people of Borno State that the armed forces and Operation Lafiya in particular will not intimidate, coerce or punish anyone unjustly. Ya ce ina so in bayyana mai girma gwamna da kuma al'umman jihar Borno cewa jami'an sojan Najeriya da ma na Operation Lafiya Dole ba za mu tsoratar ko hukunta mutum haka kurum ba. Dole ne sai mu binciki mutum kuma duk wanda muka samu baya da laifi za mu sake sa don haka aikin bai gada. If not found one thing, we surely be released. Ya ce hannu guda kuma ga waɗanda har yanzu suna tsaye a wurinmu za a yi masu bincike idan ba a same su da laifi ba su ma za a sake su a kuma haɗa su da iyalansu kamar yadda ku gani muna yawa waɗannan a yanzu hakan bayan karɓan waɗannan mutanen tara da gwamnan jihar borno ya yi da kuma rundunar sojan najeriya ta ce ta wanke gwamnan jihar borno professor gana umar zulum ya yi ma manema labarai ƙarin haske game da wannan lamarin kamar haka wayannan mutane an tabbatar su ba boko haram ba ne so ba magana wani ko suna da wani matsala ba wayanda an sun kawo sun ajiye makamin su ne za mata mai tanadi mai kyau sai mun zanna mun yi sulhu da mutanen gari musamman wanda sun yi laifi babba mu kuma mu nemi shawara yadda wannan abin za mu kawo matsala kafin mu bar su amma insha Allah kowane yanzu gama yana kokari don saboda wanda ya ce fa ba sai yaki ya yi hakuri dole za mu samu hanyar da za mu yi malam ahmadu jidda dai wanda ya ce shi dan asalin jihar adamawa ne da kuma ya jawabi a madadin sauran waɗannan mutanen da aka wanke ake kuma shirin zaka a yanzu hakan gama abin da ke cewa. ni mutumin adamawa ne muna godewa gwamnatin najeriya muna godewa sojojin najeriya muna kuma gode maka your excellency governor of borno state baya da haka muna godewa waɗanda suke aiki a cikin gidanmu tare da adalci ta yadda ni na idan har ya zamana mutum yana da matsa ya fitowa ba tare da an tabbatar da bincike da ya gudana a kan shi ba saboda haka muna gode maka da ka karbe mu daga cikin hannun so a madadin cewa mu yan uwanka ne yan najeriya waɗanda suke neman ba da haɗin kai da goyon baya akan wannan ƙasa saboda ci gaba da wannan kaddara ta faɗo a kanmu sanadin abin da wanda muke ciki sannan kuma mu yi haƙuri gwargwadon hali ni na yi zama gujin shekaru uku a ciki amma haƙi hakikanin gaskiya ba inda zai kuka da gwamnati ta bangaren adalci da bincike da kuma tsari da ya cancanta akan abin da suka karanta tare da ciyar da mu da aka yi yadda ka gani ina da lafiya haka kowa yake bakin gurgudun lafiya da Allah ya bashi. Daga shi je kwamandan rundunar sojan Najeriya na cewa kofar rundunar har yanzu a gore take ga duk wanda yake da aniyar mika makaminsa kuma yi saranda ga jami'an sojan najeriya ko kuma wani jami'in tsaro da su karbe shi su kuma ba shi horo na musamman kan yadda zai zo mai dogaro ga kansa Harun dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya wai ka mutuwa Madalla gaida Haruna Daudabi da wannan rahoton. To har yanzu dai muna Najeriya inda ƙwararru a fannin kimiyyar siyasa da manyan 'yan siyasa suka fara muhawara a kan batun kiran da wani ɗan jami'ar apc ya yi cewa zai garzaya kotu domin tilastawa majalisar dattawan ƙasar yin gyaran kundin tsarin mulkin ƙasar domin shugaba muhammadu buhari ya zarce da mulki bayan ya kammala wa'adinsa na biyu a shekarar 2023 daga abuja ga rahoton da wakiliyarmu madina dauda ta aiko mana a wani mataki mai kamar mayar da martani wasu 'yan majalisar dattawa sun yi tsokaci akan wannan bukata da charles oko na jihar ebonyi ya bayyana cewa su hanzarta gyaran kundin tsarin mulkin kasa domin shugaba buhari ya zarce sanata abdullahi adamu ya ce wannan kira ba abu ne mai yiwuwa ba da farko tukunna cewa a gyara kundin tsarin mulkin najeriya domin wani mutum guda a cikin 'ya'yan najeriya miliyan 200 babban kuskure ne kuma kiran babu gaskiya a ciki kira ne irin na yaudara dan a samu halin kakani kayi an so a yi wannan rabon take har an kai gaba yau duk dan majalisa da zai ki da kuri'a in an tashi yin muhawara da zai karsa cikin zaɓe an duk dan majalisa miliyan hamsin hamsin ba zargi ba ne ba muna cikin dini lokacin ina gwamna na jihar nasarawa da mu aka yi wannan al'amari an tauna ba ta haɗu ba an amaye ta an ƙi to yanzu so ake martaba mutunci da shugabanmu Muhammadu Buhari zai ƙara mulkinsa da shi a ɓata mishi tafiyan masu kiran su za su fara ja da baya inda ma za a yi gyaran sa fara da su ta mu amma a nashi nazarin sanata obasani ya ce tuni har shugaba muhammadu buhari ya mayar da martani akan wannan kira da charles oko ya yi kuma yana ganin haka ya kamata ya zama zance ne na ƙarshe a wannan batun mai girman shugaban ƙasa ya sanar da mu cewa kuma mu ma mun sani cewa ba shi bukatan neman wani abu wai shi ta zarce domin kundin tsarin mulkin ƙasar nan bai ba da dama cewa shugaban ƙasa ya wuce shekara takwas ba kuma shi kanshi shugaban ƙasa muhammadu buhari ya sanar da mu cewa kuma ya mana godiya ta musamman irin yadda muke ƙoƙari wurin ganin cewa mun haɗa kan majalisa da kuma gwamnatin shi wurin nemo ci gaban ƙasar nan gabaki ɗaya saboda haka wannan mutum da ya fito wannan bayani kuma yake cewa zai je kotu to ina ganin yana bankaura ne kawai kuma yana faɗin ra'ayin kanshi ne domin mu a mutum da muka yi hukumance zaman da muka yi da girma shugaban ƙasa duk mun tsaya mun ittifaki mun ga cewa taimakon za mu yi mishi taimako ɗaya ne shine duk wani ƙudiri da za mu yi a majalisa kuma kamar yadda kika sani muna nan muna yi wanda zai kawo ci gaban ƙasar nan cikin gaggawa amma ga malami mai koyar da kimiyyar siyasa a jami'ar Bayes a nan Abuja Farfesa Usman Muhammad yana ganin labarin akwai ƙanshin gaskiya. Wannan magana kaman wasa kaman wasa. Babu shakka za su zauna kuma za su so su canja kundin tsarin mulkin nan saboda shugaba Buhari ya wuce. Idan kin tuna, idan 'yan Najeriya sun tuna, kikikakan da aka samu na sa shugaban majalisa wannan yana ɗaya daga cikin abubuwa da aka hango wanda ya yi ta kawo cikas a kan sa dr lawal ya zama shugaban majalisar dattawa wato idan mutane suka lura da yanayin yadda gwamnati nan take tafiya ba ta da bambanci da gwamnatin mulkin buhari lokacin yana janaral a halin yanzu dai 'yan ƙasa sun zuba ido domin su ga yadda wannan maganar ta zarce za ta zarce kamar waɗanda suka faru a baya Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Ba da lagai da Madina Dauda da wannan rahoton. To har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogon ma'anan Washington na cewa karfe goma sha biyu na dare da minti goma sha takwas. Ga shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na ni sunana abdulkarim ɗayyabu shugaban rundunar adalci ta najeriya ni ne mai suna pastor simon dolly uh, secretary general na christian solidarity forum sunana csp sani baba inna ofisin kakan irin na 'yan sanda na abuja sunana maryam mamman nasir ni ce shugaban kungiyar nan ta arewa initiative the way forward sunana yakubu sa'idu shugaban hausa fulani haɗaka fct sunana comrade afan buba abuya mai taimakawa ministan sadarwa da ta isa ali ibrahim mahalarta taron neman hanyar shawo kan matsalar sata kananan yara a nigeria da murya amurka ta shirya a birnin tarayya abuja masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin domin iyali alheri grace abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya Kamar yadda muka alkawalta, yau ma shirin zai dora a inda muka tsaya a musayarim yau da aka yi a zauren taron da sashen Hausa ya shirya inda ya haɗa kan masu ruwa da tsaki domin neman hanyar shawo kan sace-sacen ƙananan yara. Ga ci gaban tattaunawar. Akwai abun da pastor ya faɗa nan. Abun da ya faru a yaron bayasa an ba shi keke ina saman gidan an ba shi keke. Daga daga hawo keke inda zai dawo zai kawo ma yanyan wasu abubuwa. Daga wurin abubuwa ya fara bangaren da na ji kenan kuma ya ta girma ya girma ya dan samu kudi ya duba cewar zai ya wuri ya ce tana so ya ce yana son ta abun da labarin da na ji kenan akan abun kuma inda ya shiga ya kamata a giya kasar najeriya abun da ya faru na gaskiya ina so in kawo muku example abun da ya faru saboda ka ce akwai harkar siyasa akwai abin da ana kira crisis entrepreneurs in ba kasa baya zaman lafiya ba su samun kudi an ce an yi kashe-kashe a owerri wai su china an sa su a 911 suna hanyar dawowa ina da shaida ina da shaidu na tashi na je owerri na soka na fara tambaya su china na ce ana kashe ku ne kuna rigima ya ce mai gida muna zaman lafiya ba abun da ya ina da shaidu har yawo ina abuja yanzu na kira shi daga can na ce wannan abun da mun karanta a daily trust fa keriya ne fa siyasa ne fa ina owere yanzu wurin da an ce an kashe mutane ina wurin dan arewa da na kira ina da re ina da lafiya so ya kamata ndị za a yi bincike a samu information a yi working with ainihin information so that a giya kasa gaskiya. Kamala Aliyu Sisa Pass, za ki mana ɗan takaitaccen jawabi? Kamar yadda jawabai suka gabata, mu yi murna mun ji daɗi da waɗannan jawabai. Abin da haka nemi yi bayani a kai shi ne, addinin musulunci addini ne da ya ba da dama kuma ya ba da 'yanci yadda ya kamata. A ƙarƙashin wannan musulunci bai hana kowa ya je wani gari ya nemo ilimi ba baya cikin dokan musulunci cewa kar wani ya je wani gari neman ilimi amma a je neman ilimi bisa ga tsari wani irin tsari shine na farko uba ya san wani malami ne zai kai ɗansa wajensa yaya malamin yake yaya tarbiyyarsa take yaya iliminsa yake na biyu uban ya rika bi yana bibiya halayen ɗan a wajen malamin ba wai ya ɗauki ɗa ya kai wajen malami kawai shi kenan ya manta shekaru da shekaru bai ma san abin da ake ciki ba ya rika zuwa yana kai ziyara wajen malami yana ganin yaya ɗan nasa yake shin abin da ya kawo ɗan shi yake yi ko ku wani abu yake yi daban alhamdulillah muna nan abuja wajen shekara 25 ko 30 ni da dan uwana malam haruna abubakar mungadi allah masa rasuwa allah ji kansa shekarun gada muka yi duka makarantun tsangaya muke da su a nan abuja hikiman da muka yi tun farko mu a namu tsari mun karbi yara gwargwadon yadda za mu iya control ba mu karbi adadin da ya fi karfin da za mu iya control ba na farko kenan na biyu duk mutumin da ya kawo mana ɗa da yawa akan samu malamai sukan tashi su je garuruka suna karɓo yara mu ba ma zuwa mu karɓo sai dai mutum ya ɗauko ya kawo mana idan ya ɗauko ya kawo mana za mu gaya masa da sharaɗi sharɗe shine ɗanka zai yi karatun ƙur'ani zai yi karatun ilimi sannan za mu saka shi boko ka yadda in ya ce ya yadda to shi sai mu karbi ɗan idan muka karbi ɗa abu na farko da za mu koya masa alƙur'ani sai ya sauke alƙur'ani tukunna in ya sauke alƙur'ani muka tabbatar da ya iya karatun ƙur'ani to sai mu saka shi firamare school muna da makarantu a firamare school da yawa a wanda in an ji an bincika za a samu sunayenmu inda muka yi rijista yara baya da adadi yaro yana yin primary school yana ci gaba da gyara karatun ƙur'aninsa lokacin da ya gama primary school sai kuma mu saka shi secondary school a gin har yanzu idan ya secondary school ya gama yana yin secondary school ana koya masa ilimin hadisai da fiƙihu wanda zai gyara addininsa da tarbiyyarsa da kuma ɗabi'arsa idan ya gama wannan sai ya je university lokacin da ya je university za mu yi kokari muna da contact da university duka na najeriya musamman na arewa muna samun admission daga wajensu kuma idan yaro ya yi digiri lokacin da yake digiri in ya je makaranta an yi hutu zai dawo inda muke idan ya dawo inda muke zai ci gaba da ɗaukar karatunsa na hadisi da qur'ani da abubuwa in hutu ya kare kuma za mu tattara masa akwai tsarin da muke wanda mu muka san muka yi wannan tsarin zai koma makarantarsa haka zai ta yi har ya zo ya gama digirinsa alhamdulillah karkashin wanga tsari tun da ana magana ne a gurguje yau a nan abuja ba mu rasa ɗalibi na tsangaya wanda ya digiri a hannunmu sama da mutum hamsin ko sittin yanzu haka saboda ku zama shaida shi yasa ni tura waɗanga guda uku wannan ya digiri ya gama wannan injiniya ya yi karanta wannan ikonomi yake karanta kuma dukkansu daga tsangaya yanzu a dibe su a ce suna daidai da sauran masu gararan ba wannan yau in ka bashi shugaban kasa zai yi rikewa saboda digiri yake da shi injiniyarin ne ya karanta kun san karatun injiniyarin yadda yi wannan yana karatun economic a birnin kebbi university dukansu sun gama waɗanga guda biyu wannan shi yake kai yanzu bai karasa ba kuma daga makarantar tsangaya kuma suna nan wasu na nan secondary yanzu haka wasu na nan firamare yanzu haka wasu na nan university yanzu haka akwai su a sokoto akwai su a kebbi akwai su a zamfara kai cikin su ma akwai wanda har sun gama yanzu ma ma'aikatu ne a waɗancan universitocin da sun kai suna can yanzu haka ƙarƙashin wannan tsari da muka ɗauka na tsangaya tun kafin gwamnati ta kawo magana wai makarantun mu muke kan wannan tare to da a ce duk sauran malamai masu almajirai da sun bi irin wanga tsarin da muka ɗauka da hakan bai faru ba damuwa shine duk wanga abu da muke yi a nan gwamnati ba ta san muna yi ba mu muke yin abinmu babu wani ma'aikatar ilimi da ya taɓa zuwa ya tuntuɓe mu akan yaya kuke yin wannan abu kuma in an zo ana maganar makarantun tsangaya sai a ɗauko mutanen da ba su da ko mutum guda a gidansu wai su za su yi magana akan malaman tsangaya ga mu kuma zaune ba a basan da mu ba mu muke da abun nan fa amma ba a neman mu waɗanda ba su da kowa ya za ka yi magana abun da ba hanyar ka ba to yanzu ga su za su yi muku karatun ƙur'ani su yi muku turanci kuma su haɗa muku irin digirin da sun ka karanta don ku tabbatar daga wannan tsangayar a labcam headquarter mu take muna da shi a gwagwalada muna da shi a kubuwa kuma suna nan yanzu in ka zo da safe ana tashi karatun qur'ani za ga yan firamare sun ɗiba sun wuce za ga yan sakandare sun tafi masu digiri suna can satin ga da ya wuce ƙaunar wannan ta samu admission a university birnin kabi ta tafi yanzu haka tana can mace ta kuma firamare ta sakandare ta gama ta samu ta tafi yanzu haka tana can birnin kabe tana yi kuma duk dai a wannan gidan da muke akan wannan tsari to idan da dukkan malamai za su yi haka to da ba a samu wannan matsala ba to madalla kafin mu haska fitila kan wani sabon batu za mu ji shawarin waɗansu matasa da suka halarci taron kan matakan da suke gani za a iya ɗauka domin shawo kan wannan matsala kafin na a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma wakilan a birnin tarayya abuja da suka jagoranci wannan tattaunawa sai kuma cibahiro diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa kada ku manta za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com kai mata su ne duniya su ne daɗin duniya. Madalla a gaida alheri Grace Abdu da shirin domin iyali. Kafin mu kammala shirin ga Murtala ya dawo da labarai amma wannan karan a takaice. Hafiz shugaban Amurka Donald Trump ya rataba hannun amincewa da kudurorin doka biyu da ke goyon bayan masu zanga-zangar tabbatar da demokuraɗiyya a Hong Kong duk kuwa da kawancen kasuwanci da ke tsakanin su da Beijing. yawan waɗanda suka mutu sakamakon girgizar ƙasa mafi ƙarfi da ta faru a ƙasar albania a cikin fiye da shekaru 30 ya ƙaru ya zuwa aƙalla 30 a yayin da ƙasar take zaman makoki na kwana ɗaya kusan kashi eh, wato domin faɗakar da jama'a kan wato munin kyamar masu ɗauke da cutar hiv aids ƙasar uganda ta gudanar da gasar sanya tufafi da sarauniyar kyau ga matasa masu cutar ta hiv da nufin kawar da kyama da bambancin da ake nuna musu a cikin al'umma nicholas nwagaba jami'i ne na kungiyar da ke kula da matasan inda ya ce wato ba abu ne mai kyau ba yadda ake ɗaukar masu cutar a zaman gawa ce kawai ke tafiya ko kuma ana kallon su a zaman fasikai to masu sauraro muna neman afuwa a farkon shirin mun dan samu tangardan na'ura To a nan muka kammala shirye-shiryenmu na safiyar yau, amma kada ku nisa nan da sa'a ɗaya da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi. Kada manta za a iya aiko mana da sakonni ko a yaushe ta hanyar imel ta adireshin hausa dash service at dot com ko kuma ta wayar tarho a kan lambarmu alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar tara tara hudu biyar. yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma murtala faruku sanyin na da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Chubahiro Diodine da ya taimaka ya haɗa shirin kuma ya ba da umarni. Da ma injiniyan mu na yau Carl ni Muhammad Hafiz Baballa nake cewa sai mun haɗa a shirin mu na hansi. VOA Afrique. Le monde